yayin da gaban shuhada ke dukan uku uku domin duk lokacin da za ta koma gida ji take kamar farzin za ta je har suka rabu da hindu ta yi hanyar gida da tana shiga gidan da sallama ta samu ya duka zaune a kan tarmi ga wata zabgegiyar bulala a hannunta gano rata a gefe sai kada gugu take yi tana aika mata kallon banza Allah sarki gaban da ne ya shiga bugun ɗari ɗari gabaki ɗaya hankalinta ya tashi Ganin bulalan da ke hannun ya yaduko daurewa ta yi ta durƙusa nesa da ya yaduko ta ce ina wani yadugo tashi yadugo ta yi tana cewa don uban da ban wani ba za ki dawo ki same ni zaune iye kin dawo daga wajen iskancin naki ko ka hada ta sa game da cewa wallahi yadugo ba wajen iskanci na je ba wajen karatu na je nurat ta ce iye wallahi wannan shegiyar ta ki rabuwa da hindu to ke ma shalele ki rabu da hindun nan mana tunda kina da wasu kawayen turo baki nurat ta yi ta ce wallahi ni dai iya har kwanan gobe ina son hindu da kawa Ya yaduku ta ce haba shaleleta idan ba so kike a kulle uwarki ba ya kamata a ce kin hakura da hindu hindun nan ba. a gabanki aka zo aka tafi da ni mai gari ya min kashedi akan karna sake taba shuhada ko kin manta lokacin da na mata shegin duka akan ta rabu da hindu amma kamar sake manna su nayi kuka norata ta sa ya duko ta koma rarrashinta ita dai shuhada tana tsugunni a wajen don kullum sai sun kwakulo laifi domin kawai su jibge ta kamar jaka addu'a take yi Allah ya Allah ya kadarwa da yaduko tunani kar ta dake ta ta jima a wajen tana tsugunne amma yaduko ta koma lallashin Nuratu da take kuka da hawaye shabe shabe kukan da babu dalili saboda daɗi ya mata yawa da ta ga sun shirye ce ta miƙe a hankali ta shige barin ɗakinta da awaki canza kaya ta yi ta zo ta hau shara da wanke-wanke tana gamawa ta ɗauki tolu ta yi hanyar rafi domin ta ɗebo ruwa ta ɗaura girki kar dare ya mata a hanya sai kallonta ake domin kuwa duk kauyen tanko babu yarinyar da ta kai shuha da kyau hakan ne ma ya sa farin jinin ta kaɗan ne a wajen 'yan matan 'yan mata 'yan uwanta domin yawancin samarin kauyen sun ce sai shuhada wasu kuma ba don Allah suke santa ba don kyawunta suke santa tafiya take tana tunanin rayuwa Allah sarki ni shuhada an yi zanyi farin ciki kuwa a rayuwata masifan yau daban na gobe daban an yi zan iya cika burin innata kuwa saurin istighfari ta yi da ta tuno da komai fa Allah ne mai yi sannan duk bawa da kalar kaddararsa limshe ido ta yi a hankali ta ce ya Allah ka bani iko da karfin gwiwar cinye wannan jarabawan da kamun ya Allah kar ka samun gajiyawa ko kuma na kauce hanyar daidai hakika ina farin ciki da jarabawata bana bakin ciki da ita alhamdulillah ala kulli halin har ta isa rafi ji ta yi ana mata sallama a baya da sauri ta juyo tana kallon kallonsa gabanta na faduwa a fili ta ce yakubu lafiya don allah ka rabu da ni kar ka ja min shari marmashi yakubu yayi ya ce shuhada ni dai ba zan gaji ba ina sanki tashi shuhada ta yi da sauri ta ɗauki tulunta ta yi gaba yakubu dan wani mai kuɗin kauye ne amma ba a kauyen tanko yake ba yana kauyen yar tsami ne amma saboda shuhada yake zuwa kauyen tanko kullum saboda akwai abokansa ranar suka ranar suka haɗu da Nuratu a dandali Nuratu tana ganin Yakubu ta ji duk duniya babu wanda take so kamar shi amma shi shuhada yake so kuma aurenta yake sanyi shi yasa shuhada take jin tsoron kula Yakubu saboda a gabanta Nuratu take faɗa wa Yaduko tana son Yakubu da sauri ya bita ta yana magana ya ce shuhada dan Allah ki tsaya ki bani minti biyu kacal a hankali shuhada ta juyo ta ce kai hakuri Yakubu yace ce na ji shuhada magana nake so mu yi ta ce sauri nake yi zan je na ɗaura sanwa ya ce to yau za ki zo dandali na jira ki Wai ya waige shahada take yi don kar ta hango noratu domin noratu bata iya zama waje ɗaya ba yanzu za ka ganta nan ka ganta can saboda kawai yakubu ya bar ta ta ce eh yakubu zan zo sai mai magana a dandalin yakubu ya ji daɗi sosai ya ce to ta. hawaye ta ji domin innarta ce ke kiranta da haka da sauri ta wuce tana goge hawaye tana zuwa gida ta ci gaba da aikinta har gefen har kusan magaraba Noratu ce ta shigo gidan da wuka ko sallama babu ta ma ta gani a shimfiɗe ta zauna ta hau sallayar zuwa ta hau kwallayar zuwa dandali shuwada tana ta fama da wutar murhu ta ki kamawa tunda ba siyan ice ya duka take yi ba kwalliya sosai nuwar ta yi ta kalli kanta a madubi ta kalli fuskar shuhada wani kololin bakin cike ta ji duk da ta yi kwalliya amma ko tafin kafar shuhada ba ta kai a kyau ba tsaki ta hau jerowa game da yi wa shuhada kallon banza shuhada bata san ma tana yi ba har Noratu ta gama ana salar magariba ta fice abinta girgiza kai shuhada ta yi ta ce allah ya kyauta bayan ta gama girki inna ta lodo mata kayan wankinta da na Noratu wai ta wanke su yau shuhada gashi ta gaji yau da ba dan hindu ta kawo mata abinci a makaranta ba ai da ta jima da somewa domin babu abin da ya duka ta bata a sunan abinci ya duka ta ce don ubanki baki ji me na ce ba a hankali shuhada ta ce na ji duku amma na ga dare ya yi, shi yasa kuma ana cewa rafin akwai aljanu da daddare ya duka ta ce yo ke din meye marabanki da su ai kamar ki ɗaya da su idan na sake magana kika yi min musu wallahi sai na lahira ya fi ki jin daɗi domin idan na miki wani dukan sai kin ga yan wuta suna tsirtar wake ta juya fu ta yi ɗaki tagumi shuwa da ta yi ta lumshe ido a hankali ta ce alhamdulillah ala kulli halin Nurat ce ta shigo gidan da gudu da ihu tana kiran iya. Iya, iya kina ina ne ki zo zan mutu da gudu ya duka ta fito a ɗaki. Babu ku zani a jikinta. Sale ne ya shigo shi ma ya kalle ta ya ce ke kuma me haka? Ihun ki har kan layi. Me aka yi miki? Me yake faruwa? Cikin kuka Nurat ta ce Yakubu ne wai baya so na. Shuwa da yake so. Duk da kwalliyar da na yi masa. Amma wai shuhada ta fi ni kyau. Wai ko silifas ɗin shuhada ya fi ni kyau. Bayan ko silifas ɗin ma ba ta da shi. Wai fuskar ta kamar wai fuska ta kamar tabo amma fuskar shuhada kamar wata ta ci gaba da kuka ranya duka ya ɓaci ta juya ta kalli shuhada wacce ta yi su mara tsaye ya duka ta ce iye lallai kam wato wannan jinsin mayun yake so baki ba sale ya kwada wa shuhada rankwashi da sauri ta du ta durkusa kasa saboda azaba ya duka ta ce ai wallahi wannan fuskar ta ki yau dinnan zan canza masa launi hanyar murhu ta yi ta dauko ice ɗaya wanda yake ci da wuta ta ce sale nuratu ku rike min shegiya yanzu nan zan babbake mata fuska kuka shuwa da ta hauye tana ba su hakuri sale da nuratu suka rike ta ya duko ta doso ta da wuta kuka shuwa da take yi kamar ranta zai fita ta ce ya duko allah wallahi allah malamin islamiyyar mu ya ce ba kyau horo da wuta allah ne kawai yake horo da wuta dan allah ya duko karki kona man fuskata sosai shahada ta shiga kokawan kwace kanta daga hannunsu sale da noratu yayin da yaduko ta zo tana kokarin manna mata wuta a fuska shahada da ta ga tabbas yaduko za ta kona ta ne yasa ta bugi hannun yaduko da iya karfinta sai ga wutan a fuskar yaduko wata uwar ihu yaduko ta sa da karfi ta zube kasa tana birgima kamar karamar yarinya tana wayyo fuska ta wayyo fuska na da gudu sai da Nuratu suka yi kanta shuhada ganin haka yasa ta fice da gudu ta bar gidan ta yi gidan Goggomairo Goggomairo tana zaune a ɗakin ta ta ji an bango kofar ta da sauri tara da darta tana cewa waye ne wannan da gudu shuhada ta fada jikin Goggomairo ta sa kuka shuhada Goggomairo ta kira sunanta domin ta ji muryarta kasa magana shuhada ta yi sai kuka domin ta san yau kashin ta ya bushe rungume ta Goggomairo ta yi a hankali ta fara magana shuhada ki hakuri tun tasowarki baki san komai ba sai wahala ga ki yarinya karama ga ki da hankali da nutsuwa ga tarbiyya shuhada baki san me so ba tunda baki rayu da iyayenki cikin soyayya ba rayuwar wahala kuka yi a hannun laure dagota gogo laure ta yi tare da dagota gogo mai rotayi ta ce shuhada dago ki kalle ni duk daɗi ba zan iya kallon ki ba saboda laluran duk da ni ba zan iya kallon ki ba saboda laluran da na samu Dago idonta ta yi wanda suka yi jajir saboda kuka. Ta sauke su akan Goggo Mairo wanda ba ta gani. Goggo Mairo ta ce shuhada lokaci yayi da zaki karbi yancinki a gidan ubanki domin ke ma ya ce kuma kina da gado a gidan amma duk laure ta yi kam da su ita da yaranta. To shahada ina so ki sani tsoron laure babu inda zai kai ki sai halaka lokaci yayi da zaki daina tsoron laure da 'ya'yanta ki zage duk wanda ya miki kirama amma ki zauna nura kanwarki ta raina ki haba shuhada ya isa haka kar ki kara ragawa kowa tunda ba su nemi hakan ba gaban shuhada ne ya shiga bugawa da sauri sauri tana tambayar kanta anya za ta iya kuwa murmushi gugumairo ta yi ta ce shuhada na cikin yin shiru kar ki ce ba za ki iya ba yanzu dai tashi ga abinci can da yar uwarki Hauwa Haula ta kawo ki ci sai ki kwanta gobe ki koma gida domin na lura Laure ba ta son zaman ki a gidan ne kuma wallahi ta yi karya don zama dole tunda gidan ubanki ne Shuhada ta ce gogo Mairo yau fa kona min fuska za ta yi shine na buge hannunta wutan ya zube mata a fuska idan na koma gida wallahi yayi Sale da Nuratu za su kashe ni ni kan gaskiya gogo ba zan koma ba sanda gogo Mairo ta dauka za ta kai wa Shuhada da sauri ta matsa gogo Mairo ta ce kin ci gidanku kenan duk abin da nace miki baki dauka ba kenan lalle kam zaki mutu lokacin ki bai yi ba domin lawar kashe ki take sanyi wannan makantar tawo ma ni kam zarginta nake Shuhada ta miƙe ta ɗauko abincin ta zauna ce, Har lumshe ido da ke yi ta ce wallahi gogo Mairo an ta haula ta iya girki gaskiya. Ya yi Shamsu ya yi sa'ar mata domin antina ba baya ba. Dariya gogo Mairo ta yi ta ce iye lalle kin iya santi. Nan dai suka rinka hira. Allah sarki wannan kenan washe gari an ta haula ta zo kawo mamarta abinci ta ga shuhada rike baki ta yi ta ce shuhada yau ke ce dariya shuhada ta yi ta rungume antinta ta ce wallahi anti ina son zuwa gidanki ya ce ba ta bari na ga kuma aiki tsaki haula ta yi ta ce ai ne ko kafar gidan baba Amadu Ba na son bi saboda ya duka san ba ta da hali nan dai suka gama hirar su yayin da yawan hirar akan shuhada da ya duka ne tashi haula ta yi ta ce ni kam bara na koma gida har gidanta shuhada ta raka ta ta sa shuhada ta yi wanka ta bata wasu kayanta ta saka ta ce mata ta daina sa wancan sannan ta wuce gidansu gabanta na dukan ɗari ɗari ya duka kuwa jiya su sule fama suka rinka yi da ita suka kai ta gidan mai magani Allah ya so ta ma wutan bai wani kona ta sosai ba a hankali da ta shigo gidan kamar munafuka tana so ta yi shirin makaranta sallama ta yi ta sami Noratu da Yaduko zaune a akan tabarma fuskan Yaduko ta kalla gefe ɗaya a kone dariya ne ya so kwace mata amma ta daure da sauri Noratu ta taso ta yi kan shuhada tana auna mata buhun zagi da ashar har da cewa yar gidan miskiniya sosai shuhada ta ji zafin maganar Noratu tana jira ta iso ta daga hannu Nuratu za ta daga hannu Nuratu ta yi za ta kai wa shuhada duka rike hannun shuhada ta yi ji tas tas ta sauke wa Nuratu a fuska gefe ɗaya da sauriya ya duka ta miƙe ta ɗauko muciya ta yi kan shuhada kanin haka ya sa shuhada ita ma ɗaukan taɓarya ta ce wallahi ya duko kina matso ne zan zubar zan zubar miki da hakora sosai ya duko da nuratu suka tsorata da lamarin shuhada don haka suka sassafe suka koma gefe suna kallon shuhada uniform ta saka ta fice abinta ta yi hanyar makaranta tana jinjina kalar abin da ta yi don ba ta yi tunanin za ta iya ba kuma da ba ta yi ba da ta ji jiki ko da sule ya dawo ba su labarin abin da shuhada ta yi musu tana ba ya duko tana faɗa masa har da kuka wai shuhada ta kwakwada mata taɓarya sale ya ce bari ta dawo sai na ci ubanta a gidan nan shuhada sun tashi a makaranta kamar kullum suna tafiya da hindu tana ba ta labarin abin da ya faru hindu me za ta yi in ba dariya ba ta ce wallahi shuhada kin burge ni sauran sale shuhada ta ce hmm ke dai bari hindu wallahi tsoro nake ji don na san sai sun gaya masa Hindu ta ce, "Eh, ke ma aikin san wannan jazaman ne, amma kar ki tsorata, shi ma ki ci uwarsa wallahi." Sale wani karfi ne da shi, sai shegen uban korin bakin tsiya, ki masa raga-raga wallahi. Suka saka dariya har da tafawa, Hindu ta ce, "Yauwa, kawalliyata, na manta ban faɗa miki ba." Kin san me? Da sauri shuwa da ta girgiza kai ta ce, "A'a, sai kin faɗa menene?" Dan na ga fuskar ki da annori, ko dai ta samu ne, ta faɗa ita ma tana murmushi. Rafa fuska Hindu ta yi ta ce, dan mai garin gangare ne ya aiko da wasika wai yana sona da sauri shuhada ta rungumo hindu ta ce dan Allah da gaske kike yi hindu ta ce wallahi in gaya miki shuhada ta ce yo ta to ya maganar karatun ki, kuma fa murmushi hindu ta yi ta ce kin san fa shi ma yana karatu ya ce ba matsala zai bani na ci gaba da karatuna shi yasa ma na amince dan kin san ya haɗu gaya suka saka dariya ga baki su game da tafawa sallama shuwa ta yi wa hindu ta ce mm, bari na je gida inda ta ce ina fa kara tuna miki wallahi kar ki sake ki ji tsoron sale shuhada ta yi dariya ta ce to zan gwada na gani ko zan iya hindu ta yi dariya suka rabu kowa ya yi hanyar gida a hankali ta yi sallama a gidan ta shiga ba kowa a tsakar gidan don haka ta shige ɗakinta da awaki duk suka ɓata mata shi da kashi sai da ta share tukunna ta canza kaya ta yi sallah ta hau aikace-aikacenta wanda take yi a gidan jin shiru ya sa ta cewa a zuciyarta ina gafa ba sana don haka ta ɗauki tulu ta yi hanyar rafi a hanya ta haɗu da yakubu da sauri ta shige da sauri ya sha gabanta sai magana yake mata taki kulasa har ta ɗebo ruwanta shan gabanta yakubu ya yi ce don allah tauraruwar mata ki tsaya me yasa kike wahalar da zuciyata ne akan shuhada me yasa kike wahalar da zuciyata ne kam shuhada kin san fa ina son ki haɗe rai shuhada ta yi ta ce kaga yakubu ka fita harka ta yi hakuri karatu nake so kuma shi nake yi don haka babu maganar soyayya a gabana yanzu ka yi hakuri ta wuce ta tafi abinta yakubu kamar zai yi kuka sai bin shuwa da yake yana magana kamar mahaukaci har aka zo kofar gida da sauri ta shige gidan sanwa ta daura tana yi har ta gama ta zuba musu alanga ita ma ta zuba nata a kwano za ta cike kenan suka shigo gidan ko sallama babu ya duka ta ce iye lallai kam Sale zo ka gani shigowa Sale yayi yana aika wa shuhada harara. Gaban shuhada ne ya shiga dukan ɗari ɗari amma ta yi fuska. Ta dake abinta, cin abinci ta fara yi wanda take jinsa kamar magani. Ta yi loma ɗaya za ta kai na biyu ta ji saukar rankwashe. Ihu ta sa ta yi tsalle ta miƙe ta sha ko wuyan Sale. Da iya karfinta shuhada ta shaƙe Sale wanda yake mutsu-mutsu domin ya kwace kansa daga hannun shuhada amma ya kasa. Ya duko da Noratu tsoro ne ya kama su sosai sai ihu suke suna neman jama'a taimako domin a yanzu kam sun gama yankewa shuhada fa aljanu ne da ita da gudu nurar ta fita neman agaji wa yayanta don kar shuhada ta kashe sa sale ya sha wahala sosai a hannun shuhada don ba karamin shaka ta yi masa ba sai da sale ya yi lakwas numfashinsa da kyar yake fita tukunna shuhada ta sake sa ta koma gefe tana zara manyan idanuwanta farare wanda suka koma jawur kamar an daka barkono ne aka zuba mata a idan ya zama wani ja sai ka rantse ba a cikin hayyacinta take ba nuratu ce ta shigo da wasu maza uku wanda da kyar suka biyo ta don ba kunya nuratu take da shi ba duk ka, duk tsufanka ba shi zai hana nuratu zaginka ba suna shigowa shuhada tararumi ta ɓarya ta yi kansu da shi tana cewa kana ƙarasowa zan sumar da ku ai a ɗari da saba'in suka ruga da gudu suka bar gida. ya duka ma gudun za ta yi shuhada ta ce wallahi kina fita sai na fille miki kai da taɓaryar nan ko ukun nan kar wanda ya fita nan suka duka kasa ya duko sai wiki wiki take yi da idanuwa nuratu har da fitsari ya duko ta ce don Allah shuhada ki hakuri wallahi ba za mu sake ba ba mu san kina da aljanu masu karfi haka ba cikin tsawa shuhada ta ce ki mun shiru ko na bambare miki hakoran gaba yanzun nan ban san jin komai daga wajenki zaluma kawai daga yau duk wanda ya ƙara wa shahada mu ne nan sa. ke Noratu da sauri nurar ta dago amma bata kalli idan shahada ba saboda wani tsoron shahada da ya ziyarci zuciyarta jikinta na rawa ta ce na na'am anti shahada dariya ne ya suka cewa shahada amma idan ta yi plan ta zai wargaje don haka ta kare haɗe rai sosai ta ce ashe ma kin san ke ce karama to maza tashi a matsayinta na yayarki ina umartar ki ki tashi ki ɗebo mata ruwa a rafi ki zo ki haɗa wuta ki sa mata ruwan wanka za ta yi wanka kuma kun ga wannan abincin da ta girka din nan ba za ku ci ba yau kuma da yunwa za ku kwana ku ji ko da daɗi ke kuma ya duko tashi ki jinyar danki da sauri Nuratu ta ɗago, amma ba ta kalli idan shuhada ba saboda wani tsoron shuhada da ya ziyarci zuciyarta jikinta na rawa ta ce na am anti shuhada nuratu ta fara kuka ta ce wallahi anti shuhada ban iya zuwa rafi ɗebo ruwa ba ban taba zuwa rafi ba don allah anti shuhada ki taimaka min wallahi ban iya komai ba eh tabbas kam ba za ki iya ba amma koya za ki kuma har kika jima ba ki dawo ba kin san sauran tashi nuratu ta yi tana shashshekar kuka ta ɗauki tolu ta fita Ya duka kuwa sali ta cicciɓa da ƙyar ta kai shi ɗakinsa ta ɗebo ruwa ta hau yayyafa masa da kyar ya saki ajiyar zuciya mai karfi yana bude ido ya koma bayan ya duko da sauri yana cewa wallahi iya iya yarinyar nan ba ita kadai bace dan Allah iya kicece ni kar ta kashe ni wallahi aljanu gare ta ya duko ta ce kai magana a hankali kar ta ji domin tana tsakar gida sallar rike bakin sa yayi sai wulli wulli suke yi da ido a daki shuhada makewayi ta shiga ta hau kilkile dariya kamar ranta zai fita ta ce yau ina zan yau ina zan ga hindu na bata wannan labarin ita ma ta sha dariya tana cikin makewayin ne tana kan dariya ta ji kukan noratu fitowa da sauri ta yi ta haɗe rai ta ce me ya faru daidai nan yaduko da sale su ma suka fito sale sai makalewa yake yi a bayan yaduko cikin kuka noratu ta ce tulin ya fashe shuhada ta ce shine kike wannan ihun to ai ba matsala dama tulin hudu ne kin fasa daya saura uku dauki wani ki je ki ɗebo ruwan nan Nurul ta ce anti Shuhada dare fa ya fara yi kuma ina so na je dandali Shuhada ta ce yau babu wanda zai fita a gidan nan don haka ko ki ɗauki tulu ko kuma jikinki ya gaya miki Nurul tana kuka ta ce iya ki taimaka min kina fa kallon abin da take min yayi sale kai ma kai magana kai magana mana tsawa Shuhada ta yi wa Nuratu wanda ba Nuratun ba a taya duko da sale sai da suka tsorata ta ce maza ki ɗauki tulun nan ki fita kafin na shakoki ba shiri ta dauka tana kuka ta fita shuhada ta ce kuma wallahi nuratu idan har kika sake idan har kika sake fasa tulun nan ni da ke ne in gaya miki ɗakin innarta ta share ta koma ciki ya duka ko um ta kasa cewa da ƙyar nuratu ta kawo ruwan wajen sai wajen haɗa wuta nan ma aka sha dirama Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba domin jin yadda ci gaban labarin za ta kasance kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin shuhada kashi na biyu bayan an tashi karfe biyu jerewa suka yi da hindu yayin da gaban shuhada ke dukan uku uku domin duk lokacin da za ta koma gida ji take kamar farzin za ta je har suka rabu da hindu ta yi hanyar gida shuhada tana shiga gidan da sallama ta samu duka zaune a kan tarmi ga wata zabgegiyar bulala a hannunta gano rata a gefe sai kada gugu take yi tana aika mata kallon banza Allah sarki!